يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kamar yadda muka saba a yau za mu ci gaba da tafsiri a wannan masallaci na transformer yau asabar goma sha uku ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1440 wanda ya zama daidai da 18 ga watan Mayu miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam idan lissafin ya tabbata ko tarihin ya tabbata shekara 2019 idan ba manta ba mun tsaya a addu'o'in annabi ibrahim alaihissalam tun da daman suran tana ɗauke da sunansa ne annabi ibrahim khalilu rahman alaihissalatu saboda haka akwai darussa masu muhimmanci daga cikin addu'o'in da annabi ibrahim ya yi musamman a lokacin daban-daban wanda yana da kyau a yi la'akari da su kuma a shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo su nan mai Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم rahmanir rahim. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم يا عند النبي إبراهيم يتي يا عند ينقلي ذي الدعاء يتي رب جعل هذا البلد آمنا na farko ya Allah ka sanya wannan gari amintacce wani gari kenan makka saboda haka ya yi wannan addu'a a lokacin da yake addu'a ne wa birnin Makka dalili kuwa saboda akwai iyalansa a wajen shi yasa ya nemi Allah ta'ala ya sanya wajen amintacce wannan aminci zai shafi iyalansa da zuriyansa da kuma sauran al'umma gaba daya saboda haka in ka tashi addu'a ba za ka tsaya da addu'a kawai a gidanka ba idan ka tsaya da addu'a a gidanka sauran gidaje suka lalace ko suka shiga cikin bala'i to kai ma fa karshe zaka tsunduma a ciki yasa za a yi addu'a sai a yi addu'a gaba daya in ma za a keɓance wannan ba hana ka keɓancewa ba ko da farko kana iya keɓancewa sannan kana tafiya kana faɗaɗawa ya Allah ka gafarta min ya Allah ka gafarta wa iyayena ya Allah ka daidaita al'amuran matana ya Allah ka sanya albarka cikin zuriyata ya Allah 'ya'ya'yanmu ka kaf gaba ɗaya ka sanya musu albarka waɗannan 'yan shaye-shaye masu layi akan hanya masu aikata shirme ya Allah ka shiryar da su shugabanninmu nan ya Allah ka daidaita musu al'amura sannan a ƙarshe ka ce Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka wa a'da'ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin to ka riga ka rufe kofa domin addu'an ta shafi kowa da kowa ba wai mun ce sai lalle salon wannan ba don kada wani ya je haka sai ya ce to a'a tunda ya samu abin nan bari ya dauki wannan a'a kowa zai iya tsara addu'ansa yadda ya ga ya dace tunda dama babin addu'a na farko akwai addu'o'in da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imma a cikin alkur'ani imma a cikin hadisan manzon Allah saboda haka idan aka ce ayi addu'a kaza a waje kaza kuma yana nuna cewa bayan wannan addu'a ba a ce a yi wata ba ko a canza da wata ba to sai ka yi ƙoƙari ka haddace amma inda aka ba da dama aka ce ka roƙi abin da kake so to wannan abin da ya fi muhimmanci ka roƙa da larabci idan ka iya idan baka iya da larabci ba to sai ka roƙa da yarenka wanda ka fi iyawa domin nan ne za ka faɗi ai asalin damuwanka ko ainihin damuwanka wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka akwai addu'an da ake iya canzawa akwai kuma addu'an da ba za a iya canzawa ba yadda aka faɗa haka za a aiwatar to don haka shi yasa da farko ya fara a dunkule yace ya ubangiji rabbi ja'al hadzal balada amina ya Allah ka sanya wannan gari amintacce sannan waje nukni wa bani ya an na'budal asna ka nisantar da ni da 'ya'yana ya Allah kada mu bauta wa gumaka domin saboda bautan gunki hatsari ne kwarai da gaske ya kuru ta'ala fi maqam a wannan matsayi Allah yana ambata mana mutaddiyan ala mushrikil arab domin a kafa kusa ga ainihin mushrikan larabawa bi anna al balad al harama makka lalle wannan gari mai daraja birnin makka inma wudi'at awwala ma wudi'at wato an gina birnin makka ne ala ibadatillahi wahdahu la sharika la bisa bautan Allah saboda aka shirka daga baya aka zo aka yi amma asalin garin lokacin da babu kowa da annabi Ibrahim ya zo ya fara sanya iyalansa a wajen to ya asasa garin ne ya kafa garin ne da ainihin bautan Allah shi kalai da tauhidi to kaga duk wanda ya zo daga bayan yayi shirka ko ya kafirci shine bako kuma shine mai kuskure shi ya kamata a ce an fitar da shi to domin a yi wannan bayani ko a tabbatar da wannan shi yasa aka dauko waɗannan bayanai wa anna ibrahim allazi kana bi sababihi alihatan amira kuma a dalilin annabi ibrahim Allah tabaraka wa ta'ala ya raya wannan waje domin lokacin da aka ce mala'iku sun zo sun gina ma ba kowa lokacin da aka zo aka sa waɗansu annabawa suka biyo baya suka yi gini a zakin kaba ba kowa saboda ba wanda yake son zama a wajen saboda zama a wajen babu daji saboda babu ruwa babu ruwa kamar sun kurmin daji ne so idan ka zauna kana bukatar ruwa sai ka tafi wani waje ka je ka nemo amma da yake Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddara ga waɗanda za su fara zama ba sai a zamanin wa sai a zamanin Annabi Ibrahim alaihi salam saboda haka kun ga shine dalili na rayuwar wannan waje kuma ya kafa wajen bisa tauhidi ne tabarra man abada ghayrallah shi yasa ya barranta daga abinda wato wani ya bauta masa koma bayan Allah wa annahu Ali Makka ta bil amn da farko yayi addu'a ga binnin makka Allah ya ba su ainihin zaman lafiya to wannan addu'a da yayi yaushe yi ta a lokacin da ya je ajiye iyalansa ya juya ko lokacin da ya gina ɗakin kaba ya juya saboda akwai lokacin guda biyu lokacin da ya ajiye iyalansa lokacin da aka masa umarni ya dauki iyalansa ya kai su wani wuri matarsa guda ɗaya da ɗansa guda ɗaya ya raba da ɗaya matan saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya tausayawa ya tausayawa uwar gidan gaji wani al'amari Allah ta'ala ya tausaya wa uwar gidan ya ce a dauki amaryan a kaita ta wani waje sai kuma ita ma amaryan da aka kai ta can sai Allah ta'ala ya kaddara akwai wani babban rabo wanda za ta samu don ba don haka ba da ba mamaki ba za a rinka ambatonta ba amma a dalilin ɗanta Ismail kun ga gafi ana ambaton Hajara dole in ka zo sai ka ambaci wannan tarihi to ka kai ma kana da mata guda biyu aka fara samun matsala to da lokacin wahayi ne sai ka jira wahayi a ce ɗaya ka ɗauke ta ka kai ta inkil ɗaya kuma ku zauna da ita a ina a wuntin dada ka kaga tsakanin su ya kai ina jin kilomita ɗaya da rabi ko kilomita biyu eh, ko ma ya fi haka to ko da wata ranta ya ɓaci ta yunkura kafin ta je can aiki ne sai ya kasance kuma kowace ana ba ta haƙƙinta yadda ya kamata to idan babu wahayi kuma fa matanka guda biyu suna rigima to yaya za ka yi tun da yanzu babu wahayi sai a yi haƙuri a rinka lallashinsu amma idan kana da hali ba hana ka karaba gidanka ba kana iya ɗaukan ɗaya ka ajiye ta wani wuri ɗaya ka ajiye ta wani wuri amma fa ka samu jidali domin duk inda ka je kwana biyu ko kwana ɗaya ba za ka ƙara ba ba za ka rage ba da rana haka da daddare ma haka kowace za ka daidaita mata al'amari sannan wajen harkan abinci ma haka yadda ka bada wancan haka za ka bada wannan ko kuma za a yi la'akari da yawan 'ya'ya don waɗansu mutane ba sa lura da yawan 'ya'ya sai dai su lura da yawan kayuka na ainihin matayensu idan ya tashi zai yi kyauta kowane ɗaki sai ya ba su naira dubu biyu ko dubu biyar biyar alhali wani ɗakin ‘ya'ya bakwai ne wani ɗakin ‘ya'ya uku ne wani ɗakin ma wato ɗa guda ɗaya ne ko ‘ya guda ɗaya da yanzu in karaba musu ainihin wannan naira dubu biyu ko biyar biyar kayi adalci sai dai idan su uwayen za ka ba su sannan daga baya ka ba da yara nasu kowa sai a raba masa nasu shine adalci saboda haka mutum ya raba gidansa ba haramta masa ba matukan akwai dalili sannan kuma akwai amfanin yin haka amma kamar a yanzu tunda ga yanayin yadda abubuwa suke mutum ya haɗa matansa waje guda ya fi domin saboda 'ya'yansa su taki suna da haɗin kai su ma matan su taki suna da haɗin kai in ba haka ba randa dukkan mutu to za a yi wataka da kai randa dukkan mutu za a yi wataka da dukiyanka wanda kuma dukkan mutu a riga a raba 'ya'yanka har abada ba mamaki suna haduwa ma fada za su yi kaman ba ubansu da ya ba saboda haka ya kamata a lura da wannan amma da Allah Ta tabaraka wa ta'ala ce a ɗauki Hajara da ɗanta Isma'il a kai shi wannan waje akwai hikima saboda me saboda wannan hikima ɗin ita ta bayyana daga baya har aka samu zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga ba ma a maka aka ce a ajiye ta ba ita ko da za a kai ta bangon duniya tunda har wanzon Allah na karshe zai fito daga zuriyanta kun ga wannan alheri ne mai yawa to malamai da yawa suna cewa kamar yadda ka faɗa lokacin da ya ɗauke ta ya ɗauki ɗanta ya ajiye a wannan tsunkurumin daji wanda ake kira baka a wancan lokaci to shine da ya juya sai ya yi wannan addu'a ya ce ya ubangiji ka sanya wannan gari amintacce waɗansu malamai kuma suka ce a'a ayan da take cikin suratul bakara ita take tabbatar da cewa lokacin da ya ajiye su na farko ne yayi wannan addu'a wato ya addu'an nan da take cikin wannan suratul ibrahim saboda haka wato addu'an da ya sake yi shine bayan ya gina ainihin ɗakin kaba wato lokacin da ya addu'a ta biyu kenan bayan ya gina ɗakin kaba kun san da ya zo ya ajiye sai ya kama hanya ya tafi sannan daga baya bayan wani lokaci sai ya sake dawowa kuma baya zuwa sai da umarni sun da shi annabin Allah ne yana amfani da wahayi to ya ya samu gari ya ci gaba ya zo na farko bai samu ɗansa ba ya zo na biyu bai same shi ba ya sake zuwa na uku ko bai same shi ba a ƙarshe da ya same shi da ya same shi kuma ya ce Allah ya mun umarni da in yi kaza da kaza lokacin da suka kammala gina ɗakin kaba to shi kenan sai suka yi wancan addu'a ko kuma wannan addu'a saboda haka akwai ainihin gogayya na saɓanin fahimta a tsakanin malamai amma abin da aka fi ɗaukawa kamar yadda ka ambata mana wato addu'a nan ya yi ta da farko na cikin suratul bakara kuma ya yi bayan ya gina ainihin ɗakin kaba yasa Allah ta'ala ya fara wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna واتخذوا من مقام ibrahim musalla sannan kuma addu'o'in aka ce lokacin da yake gina dakin kaba ya taki ya tsaya yayi waɗancan addu'o'i to amma kuma kun ga anan ibn kathir rahimahullahu ta'ala shine abul fida isma'il ibn kathir ad-damashqi rahimahullahu ta'ala shi yana nuna cewa waɗannan addu'o'in da zamu karanta annabi ibrahim yayi su ne bayan ya gina ɗakin kaba ba da farkon al'amari ba amma dai da yawa su sun rinjaya cewa da farkon al'amari ne domin shi karan kansa da ya je ga wajen ya tausaya musu ba domin Allah ne masa umarni ba da ba zai ajiye su a wajen ba a ajiye mata daga ita sai ta jariri babu kowa a wajen sai dai kawai kana jin kuka na ainihin waɗansu dabbobi shi yasa lokacin da ya zo ya ajiye su ya ce to anan za ku zauna ta ce a ah, nan za mu zauna babu ruwa eh babu mutum eh babu kowa eh kai ma tafiya za ka yi eh Allah ne ya ce ka kawo mu wannan wuri ya ce eh shi kenan sai ya juya ya tafi abinsa saboda bai ma tsaya yana kallon su ba don wani ya tsaya yana kallon matansa to ba zai iya yin komai ba shine sai da ya fake gabarin ganin su tukunna sannan sai ya yi wannan addu'a ya ce ya Allah ka sanya wannan gari ya kasance amintacce Sun da ya fita ya bar iyalansa idan ba yi wannan addu'a ba samu aminci ba to ai dabbobi ma za su zo su cinye su ko ba san irin mutanen da suke kusa da wajen ba ko waɗanda za su zo su wuce ba saboda haka shi yasa ya ce ya ubangiji ka sanya wannan gari ya kasance amincacce kuma Allah ta'ala ya karbi addu'arsa rabbi ja'al Bala da amina ya Allah ka sanya wannan gari amintacce wa qad sajaba hakika Allah ya amsa addu'ansa wa qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce awalam yaro anna ja'alna haraman amina shin ba su gani ne mun sanya wannan wuri wato harami ne wanda yake amintacce wannan mun sha yin bayani saboda wannan dalilin addu'an da annabi Ibrahim yayi mutum zai hadu da wanda ya kashe ubansa a wani wuri ya kashe ubansa a wani wuri za su hadu da ke a ɗakin kaba ko a cikin hurumin makka amma ba zai tanka masa ba saboda tsaban amincin da Allah ya ajiye wajen sannan kuma yawon wajen ba a yankewa ko yanzu idan ka je aikin haji kamar yadda ka samu ka saba almubazzaranci kana tsaye a nif kofar gidanka ko nif wani wuri sai ga mutum kawai ya kama ganye ya zubar ba haka ke yi ba haka kawai a banza zai zubar da ganye. to yan ka je makka kai haka kai haramu za ga bishiyoyin ga su ta ko ina suna nan a cikin gari tun da wajen akwai zafi kwarai da gaske an dasa su to ka fige su haka a banza to ka aikata haramu saboda haka dole ka yi takazanzan sai yasa lokacin da manzo Allah yake bayanin waɗannan haramci suka ce ya manzo Allah banda bishiyan tsaure domin muna amfani da bishiyan tsaure annabi ya ce daman banda tsaure shine aka ce duk wani abu wanda ke zai yi amfani to an ce banda shi don haka idan ka je kana son ka goge haƙorinka tunda kana da tauri ba za ka iya fitar da riyal ɗaya ka sayi asuwaki ba to shi kenan ka karya ne sai ka karya ne za ga mutum fa yana da kuli aljihunsa amma ba zai sayi asuwaki riyal ɗaya ba su kuma riyal ɗaya a wajensu ai kaman abin nan sulai ɗaya ne a mu. kaman ka fitar da sulai ɗaya ne amma yana ganin tun da wata ƙasa ce shi dai bari ya ɗinke abinci kawai zai ci saboda haka sai ka zinki ɗin, ka goge hakorinka da shi kaga nan ma idan za ka duba sai ka dubi ɗan daidai domin kada ka yi almubazzaranci da yawa to haka ma lokacin da kama hanya kana mina ko lokacin da aka je Muzalifa, lokacin da aka kama hanya ana cikin hanya za ka ga ainihin abubuwa da dama tunda kana cikin harami baka fita ba kana cikin haramin makka da baka fita ba to ba ruwanka da wannan abin shi yasa aka ce hatta farautan wajen ma ba a farautansa kuma a da za su tafi aikin haji za ka ga dabbobi da yawa suna bin su inda ma kaya da zango ainihin zomo zai zo ya zauna gada ita ma za ta zo inuwa ta huta sannan barewa ma za ta zo ta kwanta yadda za ka tashi ka yi miƙa haka ita ma za ta tashi ta yi miƙa ta yi gaba kana taɓa ta fiyan sai ka biya zaman ka'idan kenan saboda me saboda su ma sun samu wannan aminci kamar yadda kai ma ka samu wannan aminci shi yasa yaki a wajen bai halatta ba ko manzo Allah ma da aka bashi dama to lokacin da kafirai suka kai shi bango ne shine aka ce manzon Allah ya je duk wanda ya sha gabansa ya girbe shi kawai kuma yace ce wa sahabbai duk wanda ya sha gaban ku kuma ku gama da shi haka sai da ya dangana wato ya danganta da ɗakin kaba to amma in kai la'akari da sauran yake-yake, wato kashe-kashen da aka yi a wannan waje ba su da yawa saboda da yawa sun ja burki ba su tinkari manzon Allah ba har ya tinkari ɗakin kaba ko ya isa ainihin ɗakin kaba da haka aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali to don haka Allah ta'ala ya amsa addu'an annabi Ibrahim saboda sunan taken suka yi addu'a sai Allah ya amsa to tunda kai baka samu wannan baiwa ba shi yayi sau ɗaya nan take an amsa kai sau nawa zaka yi eh, eh ba adali kawai zaka yi ta yi na ɗauka ko wani zai ce doze in kai sau sha biyu kenan yana daga cikin ladubban addu'a shine aka ce matsi tun mutumin da yake da damuwa da bukata a wajen Allah to ya matsa Allah ne ba wanda ya isa ya matsa masa ya tankwasa ki ya yi abin da wato bai so ya yi ba wallahi ba wanda ya isa duk duniyan nan amma dai in ka ta addu'a wani zai yi sau goma ba amsa masa ba amma an rubuta in ya yi talatin za a amsa kaga in ya sare shi kenan to bale kuma addu'a ba ta lalacewa don ko an biya maka bukata da saura ya Allah ka bani abu kaza ka bani miliyan ɗaya sai Allah ya baka miliyan ɗaya shi kenan baka bukatan ƙari wallahi in baka yi wasa ba kwana uku miliyan nan zai ƙare kuma ka koma talauci kana tafiya kana magana alhali babu wai a hannunka magana tafiya kana magana saboda mai saboda ka riga ta aleko kuma sai ta koma kamar yadda hausawa suke fala ba kaga abu ba zai kyau ba yanzu an ka samu miliyan ɗaya me ya kamata ka yi to sai ka dada addu'a idan ma baka kiyamun laili ka tashi kai kiyamun laili don daga miliyan ɗayan ka je miliyan biyar fa wato ka fara hayewa daga nan sai ka nemi miliyan goma daga nan kuma sai ka je daga goma sai a rinka duddun kula maka goma goma ai dama duk yawan abin da mutum ya samu ba zai kare ba wani abin da ya samu ka ambata domin ka san cewa wato addu'a ita ba ta da iyaka idan annabin Allah ya yi sau ɗaya Allah ya karɓa to kai sai ka yi sau da dama idan ka samu an karɓa sai ka sake karawa wato ci gaban da kake samu wannan shi yake daɗa ci gaba da kai wajen addu'o'in da za ka rinka yi yau da kullum Allah ya samu dace. Fakala ta'ala kuma lalle kun san Allah ya ambata ina awwala baitin yace lalle farkon daki wudi alin nasi wanda aka ajiye ga mutane a duniya domin girmamawa shine lalladhi bi bakkata shine wanda yake bakka wannan daki shine farkon dakin da aka ajiye wa mutane su girmama duk ɗakuna dakuna bayan wannan ne a dalilin wannan suka samu asali saboda haka masallacin annabi shi ma dakin Allah ne wanda yake binnin Madina ai kaga dalilin samun sa shine dalilin ɗakin Ka'aba sannan masallacin Qudus shi ma wanda yake Isra'il shi ma dalilin sa ai shine dalilin addinin Allah domin sai da aka kyata aka ayyana ɗakin Ka'aba sannan aka ayyana Qudus zakaninsu ma akwai shekaru mai yawa sannan kuma sai wani ɗaki sai wani ɗaki masallacin Quba wanda yake kuba a yanzu wata anguwa ce wanda take gefen birnin madina eh, ita ma ai a dalilin musulunci ne dalilin manzon Allah dakin kaba yana gaba da wannan masallaci na kuba ko masallacin kaba yana gaba da masallacin kuba to sai wanne sai masallacin da yake mina wanda yake mina amma nan ba ce ka je kai sallah ko raka kaza ko menene ba shi ma dai yana da martaba tunda an samu bayin Allah da dama waɗanda suka yi sallah a wajen annabawa masu daraja to sai wani masallaci sai masallacin transformer jamfi amma kafin za a ambaci masallacin transformer za a daɗe fa eh, wani masallaci ne za mu ambata bayan wannan masallacin sheik usman bin Faude da yake sokoto ko kuma masallacin sultan bello da yake kaduna ko masallacin yakubun bauchi eh ko masallacin buba yaro da yake ina to kaga duk waɗannan idan ka haɗa da masallacin transformer da masallacin gamman house da masallacin yakubun bauchi da na buba yaro da na sarkin kano da na sultan bello da na sakkwato na ainihin shek usman bin faude da na amerika da ma na ingila da na niger da na kwatano duk matsayinsu ɗaya ne eh, duk matsayinsu ɗaya ne sai dai kawai mai yiwa wani masallaci ya fi wani masallaci amfanarwa saboda hakan duba amfanin masallaci ba girma ba mutane yanzu sukan yi alfahari a da masallaci ya girma amma sai ka samu duk shirme yake yi masallacin da ya fi amfanarwa ki ne wanda aka fi karantarwa a ciki to wannan masallaci ya fi muhimmanci akan kowane masallaci saboda haka ina awwala baitin wuri alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina shine mahallu shahid namu duk wanda ya shiga wajen ya kasance amintacce ba a taba shi saboda haka in ba sata yayi ba ko tabargaza yayi ba wato ba za a taba ki ba dole ya daga masa kafa to lokacin da shari'ar musulunci ta kafu ta yi karfi shine aka ce waɗansu suna zalunci sai su gudo wajen sai mutum ya je ya sata sai ya gudo wajen tun da an ce ɗakin Allah ne ba za ta ba kowa ba mutum ya yi gaza a wani waje ya zo ya gudo wajen to ke sa sai musulunci ya ce a duk mutumin da ya yi laifi in dai barna ya yi za a ɗauki mataki a kansa to ba zuwa ɗakin Allah ya ba ko shiga ɗakin Allah ya za a kama shi kuma za a zartar masa da hukunci wannan kenan wa kala fi hadhihi alqissa rabbi ja'al hadha albalada amina lalle ya ce Allah ka sanya wannan gari ya kasance amintacce aka ce to wannan yayi ne bayan wato ya gina ɗakin kaba bayanin da malai yake so ya kawo kenan Wannan kuma a can bayan mun warware mun ce muna ganin murinjiya yadda yayi wannan addu'a ne wato lokacin da ya ajiye iyalansa a ɗakin kaba babu kowa babu ɗan adam babu ruwa babu komai kun ga ai matansa ta tambaye shi babu ruwa babu kaza amma a ƙarshe sai suka dire akan me Allah ne yace a zo a je kwa wannan wajen sai abin da ya fito bakinta tace idan la yudayyuna tace Allah ba zai tausata mu ba kaga da yake su mata ne masu biyayya amma wata in ta rike riganka to ka shiga uku don umarnin Allah ma ba za ta barka ka bi ba shi yasa tun farko ka nemi mace wanda take da tsoron Allah wanda in ka lalumo ayan koda ba daidai bane za ta sake ka ka rasa mu sauki amma in dai zaka ce mata Allah ba za ta saurare ka ba Allah ba za ta saurare ka ba sai wani yaron gidanka kato ya zo ya kwace ka to ran da babu yaron gidan ko cikin tsakan dare to wallahi zaka sha wahala kuma kana ji kana gani zaka saba wa dokan Allah saboda haka shi yasa tun farko kada ainihin tsaban soyayya ta rufe wa mutane ido musamman ma masu neman aure ba tare da an yi la'akari da ainihin tarbiyya ba kuma annabi ibrahim ya kara da cewa wa junubni wa baniya an na'budu al asna ya allah ka tsare ni da 'ya'yana kada mu bauta wa ainihin gumaka shine wadan suka ce ayya ya ce wa baniya da 'ya'yana alhali wanda ya je ya ajiya wajen ɗane guda ɗaya wannan addu'an tana nufin addu'an ta shafi iyalansa da suke makka ne ko ta shafi iyalansa gaba ɗaya a lokacin an haifi annabi ainihin isa ko kuma ba haifi annabi isa ka ba to ba haife shi ba mai yasa ya ce wa baniya eh to dabaran kenan yana jin kun karanta aikin lauya shi kuke son mu daga tabbatar da haka eh, yana hasashen cewa waɗanda za su zo nan gaba domin saboda annabi ismail tun da yana jinjiri ne aka kai shi wajen kuma tsakaninsa da annabi saka an ce bincike ya tabbatar da shekara goma sha uku ne shekara goma sha uku tsakaninsu saboda haka ita wancan mata ya haƙuri tunda ita ce matarsa ta farko amma shekara da shekaru ba su haihu ba kuma ita ta ba da shawara ta ce wannan tunda muna tare da ita to kama yadda ita misali matarka ana mayar da ita kuma shekara ɗaya biyu kawai sai ga ta yi ciki kuma zai ta haifi ɗa namiji kun san dama irin wannan ɗa namiji wato daga nan fa kowa zai fara tasawurin cewa a kike na ki zai gaji ubansa to shine abin ya fara daminta kuma ita ta bada kawari ya za Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to da uwan da jinjirinta a lauke su daga wajen saboda ita ta yi kokari ta danne zuciyarta amma ba ta taba gwadawa ba amma sai Allah ta ta ta'ala ya ce a daga su kai su wani wuri tun da already ba za a bata auren ba Allah bai bata auren ba dama akwai dalili to amma kaga a littafan yahudawa su abinda su suke goyon baya annabi ya saka shine na farko suka ce ya za a yi ga uwar gidansa ita ce abin da ce tsakanin su shekara har goma sha uku ba zai yi ba su tunanin su kenan kwarai suka ce ba zai taba yiwa ba amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana yin abin da ya ga dama sai ka aure uwar gida ko shekara 60 da ita bata haihu ba amma duk matan da suka zo daga baya kai kana ma aure saki ka tara yaya sun kai sittin ga uwar gida ke karunta 60 amma ba ta da dako daya ai yadda Allah ya ga dama yake zarinsa. sa saboda haka shi yasa aka ce da suke ce ishaqa shine babba akan isma'il aka ce tarihi abinda yake gwadawa abinda suka fada ƙarya ne saboda suna son su juyar da ainihin gaskiya ne amma annabi isma'il shine babba tsakaninsa da ishaqa wajen shekara goma sha uku to amma da annabi ibrahim ya yi addu'a ya ce wajulubni wa baniya saboda abin da yake tsammani na samun yayaye da yawa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala zai baki shi yasa yace da 'ya'yana, ai kaga waɗanda suka shahara ma a cikin mutum nawa ne a cikin yayin Annabi Ibrahim mutum biyu ne kawai amma yace wa baniya baniya kuma suna da yawa kenan da 'ya'yayena waɗannan ya Allah ka nisantar da mu gaba ɗaya abu dal asna kada mu bauta ma gumaka kuma an ce ma a cikin ayan da za mu karanta can gaba alhamdulillahi allazi wa li alal kibar wannan ya gwada Isma'il shine da farko sannan sai Isaka saboda haka Isma'il shine babba amma mahaifiyarsa ita ce karama a gidan sannan Isaka shine karami mahaifiyarsa kuma ita ce babba a gidan eh wannan kenan hukuncin Allah kenan saboda haka yan li kulli da'in an yadwa li nafsihi wa li walidayhi wa li zurriyyati shi yasa malamai suka ce waɗannan addu'o'i da muke karantawa ya kamata ce kowa ya yi kokari ya haddace yana karantawa kansa da ainihin iyayensa da kuma zuriyarsa gaba daya da sauran al'umma ثم ذكر annahu يفتتن bil kala خلائق min Allah annabi Ibrahim ya ambata cewa mutane da dama wato Allah ya jarrabe su da waɗannan gumaka domin wannan sun bauta wa gumaka sun sake hanya me yake رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم wannan ƙarin bayani yayi da yayi addu'a kuma sai ƙarin bayani akan addu'a me yace yace rabbi ya ubangiji hunna adalanna kaseera minan nar yace lalle waɗannan gumaka da nake neman tsari ka tsare ni da iyalai na da zuriya na da gare su lalle sun fitar da mutane da yawa kuma wanda makoman su gidan wuta ce ranar takin alkiyama ashe kaga babban abin da ake gudu a cikin zuriya shine shirka idan an kauce wa shirka to sai aka samu lalacewar tarbiyya kuma sai ya yi iyaka kokari amma shirka ita tafi muni kwarai da gaske Allah ya tsare mu annabi ibrahim yace faman tabi'ani duk wanda ya bi ni a cikin zuriyata fa innahu minni to wannan yana yana da gare ni yana tare da ni amma wa man asani duk wanda ya saba min ya Allah to fa innaka ghafurur rahim kun ga nan bai yi la'ana ba sai ya ce Allah kai mai gafara ne mai jinkai amma an ce ya faɗi wannan magana ne kafin ya bayyana gare shi cewa duk wanda ya mutu da shirka Allah ba zai gafarta masa ba to mu ma a cikin Qur'ani ya riga an fala mana duk wanda ya mutu da shirka ko da kafirci Allah ba zai gafarta masa ba amma duk yadda za ka yi a nan duniya ka aiwatar dab da za ka mutu sai ka tuba ka gyara halinka to ana kyauta zaton Allah tabaraka ta'ala zai gafata maka ba zai kama ka da waɗancan laifuffuka ba kuma har ila yau wannan yana tabbatar mana da cewa ashe ya alata in ka zo kana addu'a in ka roki Allah wani abu kai hankalinka ba zai kwanta ba sai ka bayyana dalilin abin babu laifi ka ce ya Allah ina roƙonka naira dubu ɗari nake nema ya Allah ka sauwaƙe mun naira dubu ɗari ɗin nan ba su sukan da ake bi na dubu saba'in ɗin nan in yi kiliyarin ɗinsu ya Allah wannan dubu talatin ɗin nan yadda ruwa ya fara sauka bana ya Allah an samu in sayi taki in yi kaza duk wannan dogon bayanin da za ka yi babu laifi amma kuma ta wani ɓangare bata lokaci ne sai dai babu laifi wani don in ba ya faɗi wannan ba shi ba zai samu natsuwa ba kawai an jima ya ce ya Allah dubu ɗari in hanjima ya ce ya Allah dubu ɗari ta zan ba mamaki ya faɗa a fili wani ya ce dubu ɗari kuma lafiya kai kuwa anya ba wata matsala kake da ita ba to shi yasa wa Allah subhanahu ta'ala kana iya roƙonsa sannan kuma ka faɗi dalilin roƙon ya Allah ka bani ƴaƴa masu yawa domin wannan dukiyar da ka bani wato in more ta in kashe musu in yi musu tarbiyya wannan babu laifi ya Allah ka bani abu kaza saboda abu kaza ka faɗi dalili duk da kasancewa Allah ya fi ka sanin wannan dalili saboda haka shi yasa yace rabbi ya ubangiji innahunna lalle waɗannan gumaka adalan na kasiran minan na sun batar da yawa daga cikin mutane wato sun batar da su annahu tabarra man abadaha sannan annabi ibrahim ya barranta daga duk wanda ya bauta ma ainihin gumaka wa radda amrahum ila Allah kuma ya mayar da al'amarin su zuwa ga Allah wato in sha'a azabahum idan Allah ya azabta ya ya azabtar da su wa in sha'a ghafara lahum idan Allah ya ga dama ya gafarta musu fa kaule Isa alaihi salam kamar fadin annabi Isa lokacin da yace wato yake maganan waɗanda za su karike shi da shi da mahaifiyarsa abin bauta koma bayan Allah to a ƙarshe sai yace in tu'azibuhum fa innahum ibadu yace ya Allah in ka ainihin azabtar da su waɗannan bayinka ne ba wanda yasa ya hana amma kuma in ka gafarta musu lalle kai mai gafara ne mai jin kai wa in tarfillahu fa innaka antal azizul hakim lalle idan ka gafarta musu kai mai gafara ne mai jin kai ko mabuwayi ne mai hikima walaysa fihi aktharu min ar-rati ila mashi'atillahi la tajwiza hukumi uh, zalik saboda haka anan ya mai da al'amari ne zuwa ga Allah alhali Allah ta'ala ya riga ya bayani duk wanda ya mutu da kafirci ko da shirka to wannan ya riga ya gama to yana da kyau mu kawo munasaba shine hadisin da aka samu daga Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana manzon Allah kala qaula Ibrahim alaihi salam ya karanta wannan aya maganan annabi Ibrahim rabbi innahunna adalna kathiran minan nas al-aya wa qawlu isa alaihi salam sannan ya kawo maganan annabi isa in tu'azibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sannan kuma thumma rafa yadai sai manzo Allah ya daga hannayensa zuwa ga sama fa qala yace allahumma yace ya Allah ummati al'ummata ya Allah ka ji kayin al'ummata ya Allah ka ji kayin al'ummata ya za ka ce ba aiko manzon Allah ba face ya kasance rahama ga talikai saboda mun samu sassauci da ainihin albarku masu yawa a dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda kai ma a gidanka a dalilin wani kana iya samun albarka a karamar hukumar ku ko a garin ku a dalilin wani kuna iya samun albarkan Allah da sassauci haka ma je hanku ko a ƙasar ku yanzu ba domin bayan Allah da muke da su a Najeriya ba da Najeriya ta rushe ba domin bayan Allah da muke da su a jihar Bauchi ba da jihar Bauchi ta rushe ba domin bayan Allah da muke da so a duniya ba wallahi ya kamata a ce Allah ta'ala ya takin duniya ma kowa ya huta hmm. irin yadda kake wato kake samun labaran abubuwan da suke faruwa yau da gobe wallahi in an kyale ka kai tunani zai ka ce ya Allah amma yi takin duniya yau kowa ya huta amma duk wanda ka ji ya faɗi haka me ya dan kinsa wani abu ne duk lokacin da yake wargaje ba zai wannan magana ba amma yana samu yana kintsawa imani ya karu sai ce kai amma yi tashin duniya ya Allah kowa ya huta saboda ababen bacin rai da bakin ciki da damuwa kana zaune a duniyan nan a ce ka wayi gari kwana ɗaya kwana biyu kwana uku babu bacin rai babu damuwa ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba wani lokaci daga gidanka wani lokaci daga 'ya'yanka wani lokaci daga abokanka ko 'yan uwanka ko mutanen garinku ko mutanen wani wuri su kawo muku farmaki ko kuma daga ainihin arna akan musulunci ko wani abu makamancin wannan a dai zauna kwana da kwanaki ba a yi motsi ba na ainihin ɓace rai da damuwa yana da wahala saboda haka duniyan damuwa ce shi yasa maza Allah ya ce ummati ummati ya Allah ka sassauta sassautawa al'ummata ga baka Maza Allah ya fashe da kuka fa qala Allah shine Allah ta'ala ya ce wa malaika jibril ka je ka same shi menene damuwansa Allah ya sani amma ka tura mala'ika jibril domin a gwada muku tsari shi ma manzo Allah yana cikin damuwa saboda shugabancin da aka bashi kaga a dunkule kana dubawa ai ya samu daraja ya samu daukaka kaza kaza haka ne ko to sai ma a duniya ka samu daraja ka samu daukaka sai ka samu kalubale sai ka samu kalubale duk matsayin da ka kai wani fa idan da za a shi tsinin maki wallahi sun guro ka zai yi kuma yana amfana da kai amma zai zunguro ka wani inda za a baki wuka yanka ka zai kuma yana amfanan ka ko a dalilin ka ya samu alheri har idan sai bude amma kake ka zai to babu yadda za a yi a ce ka samu matsayi ko wani irin matsayi ne wannan karku dauka ko matsayin alarammanci ko abun nan tunda yanzu ba mamaki wani haushin malam ma yake ji kamar ya ture ki hau to bismillah da zan ya ture ki hau ai ba za a bar ki ba eh saboda haka ko liman ne ko malami ne ko ma'aikacin gwamnati ne wanda ya je kwaloluwa ka tambayi ma'aikatan gwamnati in za a zo ana promotion ga matsayi kaza wani yana fafutukan nema wani kuma yana fafutukan girbe shi haka ma a private sector wani in ya kai kwaloluwa sai wani ya zaga wai ya aka yi wani ya je kwaloluwan kaza sai a giggirbe shi sai ku neme shi kurasa haka ma harkan kasuwanci wallahi ko mata kake da su da 'ya'ya wani yana jin haushinka yana ganin bari ya shirin ya shiga mota ƴaƴanka nan suna kan hanya duk murkushe su zai yi ya ga yadda za ka yi haka kawai saboda ja'iranci saboda haka akwai damuwa kwarai da gaske haka rayuwar take to shi yasa babu yadda za a yi ka samu matsayi a ce ka biya waɗannan abubuwa ba ka zo ka wuce wani ma bai san hawa bai san sauka ba ya zage ka sai eh, ya ce kaga wannan yana cikin wannan ai wannan motan sata ce barawo kawai barayi in ka je kawo hujjoji ba zai iya kawo ba ya ce ai waɗannan dan ma'aikatan gwamnatin nan wallahi haka suke sai an ji cika kuma sai a samu wannan da ya hau kasuwar mota ma ba ma'aikacin gwamnati ba shi dan kasuwa ne hada hadan kasuwancin sai yake yi saboda haka shine ya tare nan ya tare nan ya sai kasuwar mota to kaga waɗansu su kuma yan zaman gulma maimakon ya je ya nemi abin da zai ciyar da gidansa a ya zaya duk wanda ya wuce sai ya zage shi Allah ya kyauta ya sa ran tashin kiyama muka ji akwai rikici da yawa amma waɗansu su za su rage maka rikicinka eh za ka zo ka wuce masu alun alun sai ga wannan ya ce ko magana baya yi saboda tsaban girman kai kai ba wai baka son ma tun da baka san su ba ba su san ka ba ka wuce abinka gakin nan ya zo ya wuce sai ka ce ustaz ustaz din ƙarya ya zo ya wuce ko magana bai mana ba zai ire iren waɗannan abubuwa ana yi kuma mu muke yi eh ku da kuke da, yaren ku kuke yi ya kamata ku gyara Allah ya taimake mu to wannan kenan shine aka ce je tambaye ki menene wa rabbuka alamu alhali ubangijinka shi ya san me yake faruwa hmm. wa salhu ma yuqi kaje ka tambaye shi me ya sanya shi kuka fa hu jibril alaihi salam hina malaika jibril ya zo wajen annabi fa sa'alahu fa akbarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma qala saboda haka da yazo sai ya baki labari fa qala fa qala allah shine allah tabaaraka wa ta'ala yace idhab ila muhammad yace ka sake koma wajen annabi muhammad fa kullahu ka fada masa inna ka fi ummatika wala nasu za mu yarda da kai cikin al'ummanka ba za mu bakanta maka rai ba to yanda za a yarda da shi shine za a baki dama ya ce to ranar tashin alkiyama amma annabi ya ambata mana akwai hanyoyi da dama idan mutum ya bi zai samu ceton manzon Allah amma kan yanayin yadda muke ciki in ka fara kana lissafin kyawawan ayyukanka da munanan ayyukanka kai da kanka zaka ce zai wahala ka shiga aljanna saboda haka sai ka hada da neman alfarma yaya ne hadawa da neman alfarma shine ka kiyaye karantarwar manzo Allah daidai gurgudu ko da kai laifi ka nemi gafaran Allah tunda Allah mai gafara ne mai jinkai ga abinda Annabi Ibrahim ya fala sai ce faman tabi'ani fa innahu minni duk wanda ya bi ni yana tare da ni amma wanda ya saba mun fa innaka anta lalle kai din na ya Allah al-ghafuru mai yawan gafara ne ar-rahim kuma mai jinkai Allah gafarta mana saboda haka sai ya ci gaba da cewa ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون sai annabi ibrahim ya kara da cewa rabbana ya ubangiji inni akantu min zuriyati ya allah ni na ajiye zuriyata bi wadin gairi zai zar'in a ainihin wani kwari wanda babu shuke-shuke a wajen to kaga wannan yana gwada lokacin da ya zo ya ajiye su da ya juya ne ya faɗi wannan magana tunda bishiyoyi ne na Allah wanda ya yi jejin Allah ne kawai share waje aka yi aka ajiye su a wajen kaga mutanen dama suna da dauriya kwarai da gaske a ce mace da ɗanta an je an ajiye ta amma za ta yi rayuwa shi yasa a da mutum zai tafi jeji ya je ya gida ya zauna daga shi sai matarsa sai ya fita ya wuni ko ya kwana ɗaya kwana biyu bai dawo ba amma ita tana zaune ba za ta tsorata ba har lokacin da zai dawo ya same ta kuma duk abin da ya zo za ta iya kokarin ta kare kanta daidai gwargwado kuma a wancan lokaci zai gama suna da zaman lafiya zai dawo ya samu matarsa zai fita ya je ya dawo ya samu matarsa har su fara yawa har a zuwa fara samun gari ai da haka ka kirkiro garuruwa da yawa amma yanzu matan yanzu ka ɗauki mace ka je ka kai ta can ma inda babu kowa so zai wahala ta yadda Sai ta zo kawai ta kawo ƙara ta ce ai duk anguwan babu kowa ko fita yake yi ya je ya wuni bai dawo ba to kai in baka fita ka je ka wuni wajen neman abinci ba to ya ma za a yi ayi auren ai da auren ma bai yiwu ba to amma kaga sai a kawo ƙara saboda me saboda ba san yanayin yadda abubuwa suke ba to yana da kyau a rinka lura ba daga an kawo maka ƙara a matsayinka na ainihin mai shari'a ko ku iyaye ku ce za ku karbi abin hannu biyu ba a'a yana da kyau ku yi bincike idan kuka yi bincike kuka gane menene ya dace sai a bada shawara saboda haka rabbana ya ubangiji inni askantu min zuriyati ya Allah ni na ajiye zuriyata wani bangare shi yasa yace min zuriyati na ajiye wani abu daga bangaren zuriyata biwadin gairi zai zar'e a ainihin kwarin da babu shuke shuke a waje shine dakin kaba inda baitul muharram sai dai kuma kusa da ɗakin ka ne wanda yake mai daraja ya Allah rabbana ya ubangiji na yi haka ne li kai salata domin nan gaba su tsaye da sallah yadda ya dace kada tarbiyyar su ta lalace fajala ta minan nasi tawi ilaihim ya Allah ina roko ka sanya zukatan waɗansu mutane wanda za ta rinka karkata zuwa gare su suna ɗebe musu kewa wanda yake kuma za su samu ainihin natsuwa warzuqhum minas samara sai ce ya Allah ka azurta su da 'ya'yan itace la Allahum yashkurun domin za su kasance daga cikin masu godiyan Allah to haka ce dalilin da ya sa 'ya'yan itace suka yi yawa a binnin Makka kenan idan da ya ce abinci to da duka komi zaka same ki available wato kowanne ya zama birjin duk da kasancewa a yanzu ma an kaje zaka samu shinkafan da ake ce a Makka ai ban yi tsammani ana ce a Bauchi ba ko garin fulawan da ake amfani da shi a makka ban yi tsammani ana amfani da shi a bauchi ba duk da buredin da ake ta ci hakan na ke ta ɗurawa da mai kyau da mara kyau su ma da fulawan ne suke mai ba suna wannan gurasa ko abin nan ba wannan mafi yawa mutanen wajen duk mutumin da ya zo daga waɗansu sassa na duniya mutanen da suka zo za ga gurasan nan suke ci su za su ci gurasa su ainihin sha abin da za su sha kenan kai kuma an sa maka da gurasa sai aka cinye shinkafa sannan ka dan taba gurasa kaɗan amma sun sun fika cin gurasa ɗin da ake yi da fulawa saboda haka zaka samu fulawa yana shiga kamar yadda shinkafa ma take shiga amma ganyayyakin da ake ci da kayan marmarin da ake ci su kuma sun fi waɗancan yawa to annabi ibrahim ya yi addu'an abubuwa guda nawa maganan tsaye da sallah shi yasa zaka samu duk lokacin da za a yi sallah za ga masallaci an fito ana sallah abin sha'awa musamman ma dakin Allah yadda ake tafiya da dawowa a kowace sallah wannan abu zai baka sha'awa sai ka ji kaman karka dawo garin ku eh kaman ka zauna kawai kai ta aikin ibada ya za ga masu kuɗi duk sati ɗaya biyu uku ai da a Najeriya ma an ce akwai wani duk sati a maka yake sallan Juma'ar eh domin ya more kulinsa duk juma'a sai tafi makka ya je ya sallah ya dawo ko kuma kun yi alan kauye kun yi sallan ko a kauye shi ya tafi makka ya je yi to sai aka samu a yanzu za ga wani duk wata zai tafi umra ya je ya yi aikin umra ya yi ta addu'o'i wani duk wata biyu wani duk wata uku wani duk wata hudu gwargwadon da ya yadda ainihin dukiyansa ta baki dama abinda malamai suke fada inda dukiyan ba ta haramun ake samun ta ba ko aka tara ta ba to lalle mutum ya ciri wannan yana da kyau kwarai da gaske domin yawan ziyartar ɗakin Allah umura da aikin haji suna kankare wa mutum laifuffuka kamar yadda ainihin wutan zuga zugi yake fitar da dauda ko kuma datti wanda yake cikin bakin karfe yayin da aka hura shi yayi ja ka san mummunan zai fita sai ya bar mai kyau saboda haka idan kana yawan aikin haji da umra to lalle kai ma za ka samu sassauci amma da sharaɗe eh, ka samo dukiyan ta hanyar halal ba zalunce ba ba tuwatuwa ba ba ba ba ta hanyar halaliyanka to kaga sai ka more kuma har ila yau fajal abidatan minan nasi ta hawi ilaihim da aka ce ka sanya zukatan waɗansu mutane tana karkata zuwa gare su don haka yake fasara ba malamai suka ce da ya ce ka sanya zukatan mutane bai ce waɗansu daga cikin mutane ba Ko da mutanen duniya za su kwace maka baki su za su je su kwace ku lura duk garin da aka samu ci gaba za a gaba baki ne suka kawo ci gaba garin ba abin nan kai ba 'yan gari ne suka kawo ci gaba ba baki ne kuma in kai ta tafiya za ka samu duk waɗanda za su zo suna mulki baki ne Eh, kai ma kana son kai mulki ka tafi wani wuri saboda ki dan waje zai kwanta ne abinsa akwai abubuwan da ya kamata yi ba zai yi ba sai kuma ba ko sai ya zo lokacin da zai zo yana yana yawon yankan farce yan gari suna ganin sa suna dariya ba haka ba daga nan kuma sai ga ya zo ya dan bude tireda lokacin da ya zo ya bude tireda zai ga wani yana ce kaga har ya dan ci gaba ka dubi tiredar sannan wallahi in ka sa hannu ma za ka iya dagawa ka yi jifa da tireda yana shiru yana ji in ya fara yin benci mai faɗi sai ga wannan magulmacin shi zai ringa zuwa yana zama a wajen in goro ne yake sawa ko minti ko menene yana hira sai ce abarin da ki guda ɗaya kaga banza ya ga banza <laughs> eh, ana tafiya mai da ya samu ci gaba sai ya zo ya kama hanyar shago kuma sai ka ji yana ce da Allah wannan waje ku dan sayar mun mana ya dan roroke ku nan sai ku sayar masa yana gina shago da kaɗan da kaɗan da kaɗan to wannan mutumi da ka ganki wanda ya fara yankan farce ko ya fara yin dako ko ya fara barema kana ganinsa kana masa dariya wallahi in baka yi sa'a ba wata rana sai ka zo cin bashi a wajensa kuma sai ka samu bako ne wani shi kuma ya shigo shi ya bar ƙauyensu kana ganin sa gashi ba ƙauye ya zo yana karatu da ainihin kuna karatu tare da shi a firamare saboda a garinsu babu firamare kana raina shi. wa lokaci saboda tsaban kazanta ma har waka za ku kirkiro masa ashe ba ku san shugaban kasan ku ne kuke masa waka ba kwarai da gaske ko kuma gwamnan ku sai ya zo shi sai ya dage sai ga ya fitar da result mai kyau ya je gaba ko kuma ya'yan ku duk sun zube ko kun zube a baya wata rana sai ka hadu da ki yana ta aikin wahala sai ya ce babansa ba zai iya biyan kuɗin makarantar bane ki yasa ya je ya hada da wahala shi yasa ku lura duk waɗanda suka yi aikin karfi suka wahala suka biya makarantunsu da kansu sun fi mai da hankali akan al'amari akan wanda iyayensu suke biya musu yanzu ga mutane nan za ka samu a university da yawa iyayensu suna ba su kuɗi suna tafiya da yawansu fa an kore su da yawa fa wato an sallame su daga department A amma cikin wayo sun canza wani department ubansa bai sani ba saboda duk lokacin da ya zo da bil din abu a dauki dubu hamsin a baki dubu ɗari a baki dubu hamsin a baki ya yi shekara kida yana digiri a ce kai wannan wani irin digiri ne ya ce science ne baba science sai a hankali daga nan kawai an kore ki a nan ya koma can an kore ki a can ya koma can akwai waɗanda ma suke canza university ko su canza makaranta ba tare da iyayensu sun sani ba kuma suna da tuttuɗa musu kuɗi to shi yasa sai a ƙarshe sai ka samu karatun da ake bukata bai yi ba ya je yayi shirme kawai yayi shiririta wannan da kuke rainawa wanda ya zo daga ƙauye shi zai zo kuma ya samu ofis ya zo yana ba ku umarni kuna ji kuna gani kuna ji kuna gani to ko sarauta idan ka ɗauko za ka ga wani lokaci wanda ake raina shi ran da Allah tabaraka ta'ala ya baki connection sai ga an dauko an baki sarauta ga 'ya'yan waɗanda suke sune mowa a wajen manyan sarakunan da suka bar duniya sune mowa amma kuma ba samu sarautan ba saboda haka wanda ake rainawa ko ma mai yiwa mahaifiyarsa ta rasu tun gina karami idan aka zo sai a kore shi waje ana ruwan nan ruwa yana dukansa waje zai je makale yaje je wajen uban ya kora ki ya ce ka je ɗakin wance ya je ɗakin wance ya samu rufe kofa saboda haka ya je ya makale a wani waje cututtuka iri-iri su same ki amma da yake Allah ta'ala ya nufa wannan zakara sai ya yi cara to duk cutar da ta same shi ba zai mutu ba to wata rana kuma sai a wayi gari gashi shine yake ya gaji ubansa ya hau kan kujeran ko masu uwa a murhu da yankun gaba ɗaya kun zo a gabansa kuna faduwa kuna fadanci in ya ga dama in lokacin yanka ne sarkin yanka ne sai ya sa a yayyanka ku kula uwa yanku gaba ɗaya in ne bai danna zuciyarsa ba don ko zama fiya yawa ire waɗannan abubuwa da yake na wulaƙanci ma waɗansu ba za su taɓa mantawa ba kuma Allah ya ba su matsayi saboda haka shi ya sa. sai ce faj'al af'idatan minan nasi hui ilaihim a sanya zukatan waɗansu mutane tana karkata zuwa gare su shi yasa sai aka samu waɗansu mutane amma da suka jefa sun nemi su mamaye wajen waɗansu domin aka ce duk duniya sun rufuwa kansu to ba za su iya ba kuma yanzu ko yanzu take-taken da ake a duniya nan gaba wai ana son ɗakin kaba da masallacin annabi da ainihin kudus ya koma hannun majalisar ɗinkin duniya to majalisar dinkin duniyan musulmi ne ai ba musulmi ba ne amma su suna ganin kamar abin wato yanzu ya riga ya zama na duniya ne kakaf gaba ɗaya wanda ma ba musulmi ba zaka ga yana sha'awa yana son ya leka ya je wajen kun ga ana son a maida wajen ya zama yawon mai wajen mai wajen yawon bude ido kamar yadda jihohi suka mallaki wuraren tarihi daga baya da aka kafa wata hukuma gwamnatin tarayya sai ta kwace wajen saboda daga waje za a zo ana son a zo wannan waje to gwamnatin tarayya sai ta zo sai ta tura ita take dilin da wannan wajen take kulawa saboda wajen yawon shakatawa ne wajen bude ido ne wajen su za su zo da kasashen waje kada wani abu ya taba su, mai yawa waɗannan jihohi ba za su iya ba ko kuɗaɗen da ake samu na shiga yanzu in aka bari wa jihohi za su samu kuɗaɗe da yawa saboda aka bari gwamnatin tarayya ta karba ko wani abu makamancin walla duk wannan ana samun haka saboda haka shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kaddara wasu daga cikin yan kalila sai suka zo da suka zo suka zauna kafin su zauna dama sun zo suna wucewa sai suka ce wa mahaifiyan annabi Isma'il to muna da sha'awar za mu dan yanko waɗansu jama'a mu za su zo su dan zauna kusa da ke domin wannan waje sun ga abin sha'awa menene ya ba su sha'awa shine ruwan da aka samu tunda babu ruwa shi kuma yaro lokacin da ya zo ruwan da suka zo na guzuri ya kare ya zo ya taɓa ihu dalilin da ya sa sai ta tafiya tsakanin safa da marwa kenan tana leƙawa sai ta haukan tudu wai tana leƙawa ko za ta ga taron tsuntsaye in ta ga taron tsuntsaye a waje to tana kyauta zaton akwai ruwa a ƙasa to wannan dan gudun da take yi sai Allah ya fitar da ruwa wajen kaga ga wannan ni'ima ce tunda duk wahalanta ce to shine da ta samu ruwa shine ta yi ajiyan zuciya ta kwantar da hankalinta duk tunanin ma da ta fara sai ta yi abin nan sai ta kawar da su gaba daya to waje ya fara haɓaka duk waɗanda za su zo wucewa za su tsaya su ɗibi wannan ruwan saboda haka shine sai waɗansu suka ce ya kamata su ƙaurato su dawo wajen sai ta ce to na ba ku dama ku zo tunda ita mace ce ɗanta bai girma ba ta ce na ba ku dama ku zo amma wannan ruwan tunda shine asalin rayuwa sai ta ce to wannan kan ba ku da haƙƙi kuma wannan ya halarta ko gidanka ne idan ka zo kana iya ware wani wuri na musamman amma in ba ka yi haka ba to bakon da kake ganin ba wani ba to sai ya zo ya mamaye hatta turakanka sai ya mamaye in ya mamaye turakanka magana ta kare yanzu duk bakon da ya shigo garin na ya mamaye gamman hausa ya mamaye fada ya riga ya gama mm. dole kowa ya masa biyayya domin in ka yi addu'a ka yi dabara ka kakkare shi yasa ta ce sai idai ba ku da haƙƙi a cikin maganar ruwa ni nake da izini kuma wannan izinin daga nan sai ya koma hannun ɗanta to tun da shi ne rayuwa ai kamar wajen man fetur ne ko inda aka samu kananzir da mutane suka yi ta zuwa sai ka ce to shi kenan kowa ya je ya tona amma zai kawo kamishin wannan fetur ɗin namu ne sai wanda muka baki randa muka ga dama muna iya kwacewa to idan suka yi haka to ya zama mallakansu duk mutanen da wani abu ya fito a wajensu a haka suka yi wannan tsari su riga sun mamaye sai dai kun ga tsarin gwamnatin tarayya shine duk inda aka samu fetur ko aka samu kanazir ko aka samu gold ko gidanka ne to ya zama na gwamnati sai dai ka tashi daga wajen ka koma wani jeji ka sake sarewa kai kuma a gidanka ka samu fetur kuma waɗanda za su zo su ɗibi fetur ɗin nan baƙi ne suna ta hawan jiragen sama kai kuma ko tsohon keke baka da shi shi yasa ma in baka sani ba yafi maka kwanciyar hankali in baka sani ba yafi maka kwanciyar hankali dalilin da yasa nake cewa ya kamata mutanen alkaleri da kewaye da mutanen bauchi su yaduwa in ba haka ba wallahi karken aka zo aka samu man fetur muna ji muna gani wahala za mu shiga eh to ka gani ka ji ai maganin kenan to ya kamata ma a ƙara kanawa da yamurai wallahi muna ji muna gani ga fetur a kasan ana fitarwa amma ba mu da iko a kansa su kuma mutanenmu da suke zaune a can suna ji suna gani za a zo kawai ana ta mamaye su ana koro su sai su koma wani jeji inda za su je daga su sai dabbobi alhali kuma a kasansu aka samu arziki mai ɗimbin yawa wanda duniya ma tana gadara da shi sana abu na gaba dole mu yi addu'a duk inda aka samu man fetur aka samu kuɗi ku tabbatar akwai rigingimu a ringa kisa a banza da wofe kenan da yaƙe-yaƙe na babu gaira babu dalili za ga duk security da ake da shi zai wahala su yi amfani saboda ka ga dole mu yi addu'a Allah ya sa wannan abu ya zama mana alheri idan ya tabbata ya zama mana alheri a cikin rayuwar mu har mu bar duniya in ba ka ba yadda ka kaga su ogoni da ina ne suke cikin damuwa haka za ta zama kuma ko tarbiyya ma sai an samu matsala dun baki za su zo da tarbiyyansu da irin tsarin su da kudalensu yayayenku suna gani suna daukawa yanzu za ka faɗi gaskiya wallahi waɗannan manya-manyan makarantun nan da aka kawo suna daga cikin abin da suka daɗa lalata mana tarbiyya saboda ƙabilu iri-iri suna zuwa da masu addinai iri daban-daban suna zuwa da ɗabi'u iri-iri saboda haka ko kai baka ɗauka ba yayanka za su ɗauka wani ma ba makarantar yake ba saboda yana ganin zirga-zirgan da ake kullum to shi kenan sai ga ya ɗauka namiji ko mace kaga sai addu'a tunda akwai abin da ba za ka iya kawar da shi ba yanzu ka ce duk manyan makarantun nan na jihar Bauchi a soke su a dauke su a kai su ina to in kuka zauna haka kuma sai a da cutar da ku ko kuma man fetur din da aka samu a kasan alkaleri ya Allah ka daskarar da mai din makar a samu kowa ma ya huta wannan addu'a ai kaga ma ba alheri bane Tun da Allah tabaraka wa ala ba abin da yake gagaran sa to kai addu'an alheri Allah ya fitar mana da mafita Allah ya taimake mu rabbana ya ubangiji ni askantu min zuriyati bi wadin ghairi dhi in, inda baitikal muharrami rabbana liqimu salata fajala afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la allahum yashkurun wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jiya ba mu yi karatu ba saboda sanyi sanyi